بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa ga madina 1442 wanda ya daidai da tara ga watan biyar miladiya 2006 a yau muke ci gaba da karatu a cikin tafsiri na suratul baqara wanda yake ajiya mun karanta ayan alkur'ani mai girma inda Allah ta'ala yake cewa fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin Allah subhanahu ta'ala a wannan aya ya mana bayanin sakamako na anin kafirai bayan wancan kalubalanta da Allah ta'ala ya musu cewa idan suna cikin halin shakka cikin abin da muka saukar da shi ga anibawan mu fa'atu bi suratin min misli yace wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntu sadiqin sai Allah ta'ala ce fa illam taf'alu wa lan taf'alu sai ce fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin Allah ta'ala sai bayani kuma kafirai masu ƙaryata abin da ainihin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi masu ƙaryata abinda ainihin manzan Allah ya yi bayani a kan shi na shirya to su tsoron wuta wanda ke makamashinta su ne mutane da kuma ainihin duwatsu Allah ta'ala ce ya tattale ta ni ga ainihin kafirai wanda ke ajiya muka yi bayanin ayar da abin da ayan ta kunsa da fa'idodin za mu iya fa'idanta a cikin aya ɗin yau kuma Allah ta'ala zai mana bayanin makoma ta ainihin mumine waɗanda suka gaskanta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma suka yi aiki da abin da manzon Allah ya zo da shi ba su karyata shi ba to shine Allah ta'ala yake cewa bashir alladhina amanu kai albishir ga waɗanda suka yi ainihin imani ya Muhammad wa amilu salihati kuma suka yi aiki na kirki cewa anna lahum jannatin tajri Lallai suna da aljanna wanda yake tajri min anhar ƙoramu suna gudana ƙarƙashinta sai Allah ya kullama minha min samaratin rizqan duk lokacin da aka ba su wani abu daga cikin aljanna na itace qalu sai su ce hazal ruzqina min qabl wannan shine abin da aka ba mu shi dazu sai ce wa utubihi mutashabiya ana zo musu da shi abubuwa da suke kama da juna walahum fiha azwajun sannan kuma Allah ta'ala ce suna da anin mataye a cikin aljanna mutahhara wa'annan mataye din abin tsarkakewa wahum fiha khalidun sannan za su dawwama a cikin wannan aljanna din min da Allah ta'ala ya ambata su an can kafare su ma za su dawwama su ma a cikin wannan wuta din mun bayani wannan aya munasabata da ayin take bayanta shine Allah ta'ala ya ambaci kyacewa da alƙawarin azaba ga anin kafirai sai kuma Allah ta'ala ya ambaci alƙawarin da yawan na shiga gidan aljanna to sai ya fara da cewa ya rasulullah ka ainihin gaya wa muminai ya ce wa bashir ka yi albishir malamai suka ce albusharatu huyal ikhbaru bima yasurru ma'ana albishir shine ba da labarin abin da zai faranta mutum rai albisharatu hiya al-ikhbaru bima yasur shine ba da labarin duk wani abin da zai farantawa mutum rai sai suka ce summiyat bidhalika an kira ta da wannan sunan ne litagayyuri basharatil mukhatabun bisurur saboda abokin magana wanda ake wa albishir din zaka tadda fata shi ta canja saboda farin ciki shi za ka kira da ainihin albushara a wajen suka yi maganan cewa li'anna la'insana domin mutum iza ukhbira bima yusirruhu in an ba shi labarin abin da zai faranta mishi rai istanar wajahu fuskan shi za ta haske wa babar nafsu ran shi zai daɗi wan sharaha sadru irjin shi kuma zai ainihu wani shakira ani albushara hiya al-ikhbar bima yusirruhu ba da labarin abin da yake faranta rai sannan suka ce an ambace ta da an albushara ne litagayyul basharati almuhadibin bihi bisru wanda ake wa albishir din zaka tada fatar shi ta canja sau da farin ciki dama da na adam ne idan aka bashi labari bima ya yasru da duk abin zai faranta mashi rai istanara wajen zaka fuskan ta saki tana haske yana jin murna wa tsabar nafsu ran shi yi an daɗi sannan kuma wani shara sadarhu ƙirjin shi zai ainihin buɗu zai samu natsuwa a cikin ƙirjin shi shine Allah ta'ala ya ce manzo Allah wa bashir kai albishir bon an binci wannan ko lafazi na anin albushara ko fa bashir nan wani lokaci kuma ana amfani da shi akan labari mai bakanta rai wani lokaci shi ma kuma aka ce albushara tustamal taratan fil ikhbari ma yasu ba da labarin abin da yake munana ainihin rai shi ma ana hakan min da Allah ta'ala yake cewa fa bashirhum bi azabin alim ka musu ainihin albishir da ainihin azaba mai raɗin gaske haka shi ma wannan wani abu ne mai bakanta rai amma kuma ka ce fa bashirhum ka musu ainihin albishir da wannan shi ma an bincin wannan ko to shi ma wannan mana suka ce an wajen an ci fa bashirun bi azabin alim an yi amfani da fa bashirun ne an wajen ce li annahum yahsulu lahum min al ikhbar yana afkuwa gare su na ba su wannan labari na azaba mai radadi suka ce min tagayyur na canji a jikin su da kuma bakin ciki da zai anarfe su sai aka musu bayani akan wannan canji dama an ci anin albushara an ambace ta da wannan suna ne litagayyur bashar ta mukhadibun bi dan canja fatan wanda ake mishi albashir da shi sawa'un albashir nan da abu ne na faranta rai ko ko albashir da abu ne wanda yake yana anin bakanta rai shi ma na cikin wannan shi ma Allah ta'ala ya arca wa bashir ladina kafaru bi azabin alim kai albishir ga waɗanda suka ainihin kafirta da azaba mai ɗin gaske haka nan ma ya tabbata a cikin hadisi ibn majah isnadi hassan inda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa haisu ma maralta bi qabri mushrik fa bashirhu bin nar duk lokacin da ka wuce kabarin wani mushriki ka mushi ani albishir da ainihin wuta ka mushi albishir da ainihin wuta an ban wannan ko wannan an faɗi lafazin albishir ne da mun ci albishir ana yin amfani da shi ne galiban ga abin da yake faranta rai bima ya suru abin da ke faranta rai wanda wanda aka faranta rai din zaka tadda shi fatan ta canca sururan saboda farin ciki wastanar wajahu fuskar za ta yi ainihin haske wa tsaban ran shi zai daɗi wani sharaha sadruhu sannan mutane zai ainihin budu ya samu nutsuwa amma kuma ana sai aka amfani da shi domin ƙecewa domin nuna musu kamar suna cikin lagwada ko ana musu albishi da ainihin abu mai kyau sai zai kuma abu mara kyau ne duka wannan shi ya daidai da faɗin Allah subhanahu ta'ala da yake cewa sun masubbu fawqa min azabil hamim ku zuba a saman kan shi daga azaba mai kunin gaske bayan an zuba din sai Allah ta'ala ya ce zub innaka antal azizu alkarim dan dan wannan lalle kai mabuwa ne kuma mai karamci Ta bai cikin buwa bai cikin karamci misali kenan to shi ma wancan lafazin da ake amfani da shi shi ma ka yake amma fal galib ana amfani da lafazin albushara ne ga duk abin da yake faranta rai ana amfani da shi da wannan duka ake zaka da a cikin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya yi amfani da lafazin albushara zuwa ga ainihin mummune ga abin da zai faranta musu rai wani lokaci mu ƙayyade bi lafazin almubasharun bihi wani lokaci kuma yanzu cewa gairi muƙayyad mutlaka zai kawo shi haka an binci wannan ko duk Allah na haka ne da Allah ta'ala yake cewa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi albishir da aljanna wacce kasance ake muku alƙawari ta ga wani muƙayyan ne bi lafazin almubashsharun bihi ita ce aljanna an musu albishir da ainihin aljanna din duka wani lokaci kuma ba a yi taƙayyidi da wani abun da ake albishir da shi ba min da Allah ta'ala ya ce fabashir ibadan ladina fabashir ibadan ladina ko ah, yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana fabashir al-ibad fabashir ibad allazi a ah, ku ya din fabashir ibad allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana shi ma akwai wancan shi ma misali kenan ko fabashir ibad allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana shi ma akwai wannan duka an bince wannan ko to shi mana da wannan duka sannan ce kuma walahumul bushra fil hayati dunya fil akhirah sannan suna da albishir a rayuwar duniya da kuma lahira duka da duka suna da wannan duka sai aka amfani da wannan sai Allah ta'ala ya ce manzo Allah wa bashir kai albishir malamai suka ce alhidab huna suka ce imma lirrasul ko dai ga shi manzo din sallallahu alaihi wasallam wa imma likulli man tasafa bi hadhihi sifat ko kuma ana magana da mutum da ya sifa cikin sifofi da muka ambata a baya na ainihin muminai sifofin da muka ambata guda biyar din nan muka ambata a can baya in ba amanta ba ko wannan manzon Allah ko kuma ana nufi ga duk wanda ya siffanci da wannan rajin zance shine duk wanda ya siffanci da wannan sufi guda biyar manzan Allah da kuma sahabban shi da kuma za su biyo bayan sahabbai din kamar muke ne duka mun shiga cikin wani albishir din sai ce fa bashirin ladina amanu kai albishir ga waɗanda suka yi imani ai mana bima yajibu imani bihi da abin da ya wajaba ai imani da shi wancan abin ka ambata a baya wa'annan siffofi guda bakwai alladhina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun da dai abin da bi bayan wa'annan abubuwa duka to su wa'annan ake magana ake to wannan ainihin iman da muke magana a kai aka ce laisal imanu bi mujartati ba gaskanta ba ka ce na yadda za a yi tashi alkiyama akwai wuta akwai aljanna akwai sirari ka ce ka gaskanta wannan ba shi ake magana ba imanin da ake bukata bal la budda an kula ma'ahu kabulu wa iz'anu amsa da an jawuwa in imani bai da wannan imanin ba ingantaccen imani ne shi to su nan sun irin wannan imani wanda suka kawo wannan kaidin ne domin a cire wancan imani na ainihin munafiqai waɗanda suke imanin nasu ba imani bane wanda ke tare da ainihin alƙabula al-izan ba haka suke ba su wanda Allah ta'ala ma kareta su to imani cikakken imani wanda yake tare da shi akwai amsar abin kuma ka jayi zuwa ga abin kuma ya tabbata a cikin zuciyarka ya rasulullah kai albishir ga irin waɗannan mu'minai din su ake magana sai cewa amilu salihat kuma suka yi aiki na kirki su wa'annan mutane shi kuma aiki na kirki shi ma mun bayani a can baya ai amalu as-saliha as-sadira an mahabbatin wa ta'zim lillah wanda ya gudana akan kana son aikin kuma kana girma Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan din sannan kuma yace al-mutadammin al-ikhlas wanda ya kunshi ani ikhlasi wal mutaba'ati lirrasul da kuma bin manzo sallallahu alaihi wasallam imam ta can ba muke karatu ya ayyuhan nas budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum ya ayyuhan nas budu rabbakum nan wajen mun yi bayanin abubuwa guda uku da yake cikin shi ma'arifatul ibada ma'arifatul anwa'iha sannan kuma almutaba'a yin ta yadda manzo Allah ya karanta shine cewa amilu salihati din shine al'amalu as Saliha as-sadira an mahabbati wa ta'azimi lillah al-mutadammina lil ikhlas wa mutaba'ati lir rasul ayyuka na keki waɗanda suka ainihin gudana daga son aikin da kuma girma wanda ya sa a aiki da shine Allah sannan kuma ya kunshi ikhlasi yin aiki don Allah wani mutaba da kuma anin kwaikwayon manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan shi na kira amalu salih suna da gaske domin a cire imanin munafukai, imanin mutumin da yake mota shiriya ba shiriyar manzan Allah ba, can ma kawo na amanu muka ce imani dinnan wanda yake mutadammin lil qabul wal iz'an amsan abin da kuma miƙo ya ba gare shi amalu salih kuma muka ce as-sabir an mahabbati wat ta'zim lillah al mutadammin lil ikhlas wal mutaba'a dole shi hada wannan abuwa daga duk wannan kaidin da aka kawo su dan ya cire wasu mutane da suke cewa sun imani kuma sun yi bauta ga Allah dan a cire su an cire imanin munafukai wanda imanin nasu ba abu da amsa ba wa minan nasu mai yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum za wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatin inna ma'akum inna ma nanu mustahzi'un abu shiga cikin wannan duka sannan kuma wanda yake baya mutaba'a su ne ƙungiyoyi na addini wanda suke ibada su ba suna yin tini da manzo Allah ya karanta bane su ma an cire nasu wannan albishir ba sa cikin wannan albishir ba sa ciki an binci wannan ko dole sai an samu wani daga duk wani aiki wanda yake babu ani ikhlasi a cikin shi Allah ta'ala bayan asa shi ma ya tabbata a cikin hadisi muslim hadisi al-qudusi inda manzo yake cewa Allah ta'ala na cewa ana agana shuraka an shirk man amila amalan shirka fihi ma'i ghairi taraktu wa shirkahu manzo Allah Allah ta'ala na cewa ana agana shuraka ana shirk ni ne mafi wadatan abokanan tarayya daga ainihin tarayya din sai ce mana amila amalan duk mutumin da ya aikata wani aiki ashraka fihi ma'i ghairi ya hada da wani a cikin wannan aiki din sai ce taraktuhu wa shirkahu na bar shi da wani shirka ba na bukata ne haka Allah ta'ala ba zai amsa ba Allah ta'ala ba zai amsa ba sannan kuma wajen ibada in babu ko da akwai ikhlasi babu wuta ba shi ma Allah bai ansa ba mana amala amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu shi ma an mai da wannan daga ake da kafin aiki zan cewa amalu sali sai hada wannan abuwa tukunna shine al-iman mutadamminun bil qabul wal is'al wa amalu salih الصادر عن محبة والتعظيم لله المتضمن ماذا بالإخلاص والمتابعة sai ya ɗau inda duka to shine Amadu sali kuma shine iman na kirki iman na sosai yadda ya kamata to anan gaba ɗin na ladina amanu sai ce wa Sali Haci wannan gaba ɗin wa bashir ladina amanu wa amilu salihati alladina amanu wa amilu Haci raddi ne ƙungiyoyi guda biyu na bid'a raddi ne da kuma ba'adu sufiya wasu daga cikin sufai shi ma ne gare su a cikin aya din yin raddi ga ainihin murji'awa su murji'awa suna cewa faɗin la'iya tun fa'u sahibuwa tana amfanar da wanda ya faɗe ta bila amalin babu wani aiki ba aiki su da aka su a su la yi sharɗu ma'aha al'amal ba a sharɗa aiki akan kalmar shahada ba ba a sharɗanta ba zama kuma a aya ɗin sai take nuna mutuwa lallai kalmar shahada mai amfani shine annal imani annafi ƙuyyida bil amal salih an taƙayyidin shi ne da aiki na kirki bashirin ladina amanu sai ce wa amil salihaci sai zo da wannan abu ta nan bangaren ya musu raddi da suke ganin cewa kalmar shahada tsuranta kawai can fa'u sahibuwa bidu ne amali la yishtardu ma'aha al'amal ba shan ta aiki kan ta ba nan ku aya da duk ayu da muka kawo a jiya suna mana nuni akan cewa lallai imani mai amfani ga mai imani din an yi da shi ne bai amalin salih dole sai an yi aiki daga in babu aiki imani ba zai amfanar da kai ba kuma ba amsa shi ba ne a wajen Allah sannan kuma Allah ta'ala ba zai amshe shi ba sannan wajen hirarji kuma ga anin sufaye wasu daga cikin sufaye din sufaye suna cewa annal majnuna a'ala darajatan wa arfa manzila mahaukaci ya fi ɗaukakan daraja da anin matsayi minal mu'mini al-aqid ga mu'mini an binci wannan ko suka ce haka ne dan shi mahaukaci zai wuce aljanna kai tsaye kuma gashi bai aiki ba bai komai ba duka zai wuce aljanna mana magana hauka duk da akwai tsakanin malamai duk da akwai saɓan tsakanin malamai wasu na ganin an yi saɓani akan mahaukaci irin sabani da aka yi akan yaran mushrikai da suka mutu akan shirka wasu za su je wuta tare da an iyayensu wasu suka ce za a musu anin imtihani a lahira wasu za su ce wuce aljanna kai tsaye misali wanda ke zanjan da firin jaye shine za a musu imtihani su yara to shi ma makwacin shi ma haka yake to su fahimta suka zaɓi ɓangaren cewa zai wuce aljanna ne kai tsaye to da haka nan mahaukaci an ala daraja wa arfa manzila min al-aqil sannan kuma al'amil bi amali salih ya fi shi daraja nasu masu ke ganin cewa ana iya shiga aljanna ko babu aiki ko ba aiki da kake amma kuma hukacin da fa wanda yake ya haukace ne aha samawiyya Allah ne ya kaddaro mushi haka din ilimi a a haife shi mahaukaci ko da baya zanta mahaukaci din da kake ba mutumin da jawa kan shi haukar ta hanyar shaye-shaye ko abin da ya kama da wannan an bincin wannan ko sannan sai mara suka cito mahaukaci idan an kaddara Allah ya kaddare cikin aljanna duk da gayin da Allah ta'ala ya jaraba shi to shi wannan mahaukaci bai kai mumini da ya imani ya yi aiki na kirki daraja ba shi falala Allah ya mushi duk da su ma falala Allah ta'ala ya musu daga sai dai falala ta fito a cikin su ka shi to da Allah ta'ala ya ambata aljanna ba a shiganta sai da aiki Allah ta ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu wannan aljanna da aka gada muku ita da abin da kun kuke aikatawa kaga su sun aiki ai dakan nan matsayin su yafi nau'in can duka ba dai bane naka gaban nan fa bashirin ladina amanu wa amilu salihat tana yin raddi ga wa'ancan kungiyoyin wancan wuri mujawa waɗansu sai addini ba da sannan kuma imaninka bai tabbata bai inganta bai tabbatuwa shi ma sai da aiki dole sai a samu wani Allah ta'ala ce wa bashir ladina amanu wa salihat ko wa anna ko anna lahumul janna lalle suna da anna lahum jannatun lalle suna da ainihin aljannoni suna da wannan dukkan. suna da ainihin aljanna to wannan da ya ce an na lahun jannatin nan shine almubashirun bihi abinda aka musu albashi da shi ke can farkon ayin ko mubashirin ladina amanu da mene aka ce aljannat shine almubashirun bihi din wannan ne albushara muqayyada bil mubashirin bihi a wannan aya ne ai anna lahum inda Allah jannatu lallai suna da aljannoni a wajen Allah aka ce jannatu na aka ce jam'ul janna jami'in na'ani aljanna a cikin luga kuma aljannatu hiyal bustan awil hadika an bincin nan ko bustan awil hadika kafirul ashjar tana da yawan bishiyoyi bi haistu gatsil ashjar arda a inda bishiyoyin gonar suna ba amin kasa ƙasar wajen da suna ga sun sassako duka ko ta hanyar inuwa ko ta hanyar ganyensu. su na ka sai kira aljanna da wannan suka ce albustan awul hadiqatu kathirul ashjari mai yawan an bishiyo bi haistu gaqti al ashjar arda a inda ita bishiyoyin suke rufe an kasar wannan gonar ko da inuwarta ko kuma da ani an tace to take da wannan duka to an kira ta da wannan suna ne an kira da suna anin aljanna ne a lugar larabci hata junnu man fiha tana rufe wanda yake mana ta sturu tasturu kenan da ashjariya tana rufe shi da ganyayenta da kuma bishiyoyinta duka ta kira da suna aljanna shine uwar um, uh, gona kenan ko kuma a uh, fadama an kira ta da wannan sunan ne hata junnu man fiha ko sahibu hakenan wanda yake cikin wanda shiga cikin ta tana rufe shi bi ashjariya da anin bishiyoyin da kake a ga wannan a harshen larabci ke wannan amma wannan ba shi da cewa a harshen larabci din a ce in an mun dauka haka aljanna take a ce yan aljanna an sha makance su ba sa ganin junansu ba haka bane za su ga junansu da kake wannan ya da haka duk da wannan a harshen larabci ne shi Allah ta'ala ce alal ara'iki yanzu suna kan karagu suna kallon junansu kuma suna kallon ainihin ubangijinsu da za su ga junansu ran tashi alkiyama nan da aka kawo shi akan harshen larabci mai kawo shi ko ana aljanna din da muka ce annaha jun man fiha bi ashjariha tana rufa wanda yake cikinta da anbishoyinta to wannan zai dauka cewa kila kenan aljanna ba su ganin junansu ba a wannan harshen larabci ne shi an bin jannan ko su yan aljanna za su ga junansu suna ma kawai junansu ziyara duk suna wannan suna yi aljanna kuma a cikin shari'a aka ce aljannatu hiya darul lati a'addaha Allahu lil gida ne wanda Allah ta'ala ya tattale su ga masu takawa sai ce fiha ma la ra'at a cikin aljannan akwai abin da idanu ba taba gani ba wala uzunin sami'at idanu ba taba jin shi ba na sauti mai daɗi ko kuma labarin wani abu mai daɗi ba taba jin shi ba wala khatar ala qalbi bashari tunanin shi ma bai taba tasowa a cikin zuciyar dan adam wannan hadisin bukhari da muslim hadisi abu hurairah radiyallahu anhu yazo da wannan daga wanda tace aljanna a cikin shari'a hiya darul lati adda Allahu lil muttaqin fiha ma la ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashari yace aljanna gida ne wanda Allah ta'ala ya tattale shi ga masu takawa wanda yake a cikin aljanna din akwai abin da idan ka bi taba ganin shi ba za mu gane wannan misalin ba don muna nan kasar da za ka je ashe suka ci gaba na kere-kere na abubuwan zamani na sauƙi rayuwa za a gansu wala uzunin sami'at sannan ma kunne ba taɓa jin labarin ba ilimin taɓa jin labarin wani abu na ci gaba wala khatar ala kalbashar ko kuma tunanin dan adam ya tunani ce bari ya kera shi babu shi wani Wani ce ani aljanna da Allah ta'ala yi tattalinta ga ani mu'min ita ce kuma aljannan da Allah ta'ala ya ce manzo Allah ya wa mu'mini albishir sai Allah ta'ala ce tajri min tahtil anhar ka gaya musu ya rasulullah ƙoramu suna gudana ƙarƙashin wannan aljanna din shine ta ta ashjari hake ƙarƙashin anjoyinta wa qusuriha da anin gine-ginenta sannan kuma wannan ƙoramu ba suna gudana ta saman bane ba ta sama suke zubowa ba ta ƙasar suke zubowa rashin bishiyoyi din da kuma gine-gine na cikin aljanna shi ke zuwa kan wannan amma suka ce Allah ta'ala ya sanya wannan gudanar ƙoramun ne ƙarƙashin bishiyoyin aljanna din da kuma gine-ginen aljannan ba ta sama ba saboda lokacin da ka zo tsinkan itatuwa na aljanna na bi wannan bishiyoyi din kana kallon ƙoramun tana zuba tana baka sha'awa ranka sai ya kwanta sannan ka tsinka ka ci a bakinka ko an zai kalla aka wani wuri hakan da aka yi shi ga duwatsu ruwa na zuba ruwa mai kyau fari kal hakan sannan ga wasu an ciyayi na koraye fatau abin sha'awa da kaki zai faranta maka rai zai kwantar da hankalinka sannan ga wasu anin tsuntsaye suna kuka da harsuna masu daɗi to wannan zai kwantar da hankalinka sannan kafin ka tsinka itacen ka ci a bakinka sannan kuma waɗannan 'ya'yan itace din ba ma wani wahala wanda suka ce in kana sha'awa din za ka ci ga itacen ya karfi zuwa gare ka tsanka ci ba ci ka tashi ba dufu hadaniya a kusa suke duka ake to ka musu albishir da wannan gida ya rasulullah ka ba su wannan duka ake to na ainihin koramu na cikin aljanna nau'i hudu ne anhar ta jirimin min an anhar wanda koramu suke gudana ƙarshen ta nau'i hudu ne su shine Allah ta'ala yake cewa matsalul jannati allati wa'ida almuttaqun misalin aljanna wanda aka wa anin masu takwa mu'mine alƙawari akai sai Allah ta'ala ta fiya anharun min ma'in ghairi asin a cikin su akwai ƙoramu na ruwa ghairu asin wanda ki ruwan nan bai riga ya gurbata ba ruwa ta ta ce kana iya ganin ƙasan shi daga sama kana iya ganin ƙasan ruwa daga saman ka ta ta ce ruwa bai riga ya gurbata ba akwai su a cikin aljanna wa anharun min laban mai tagayyar da'amu da kuma ainihin ƙoramu na nono wanda ɗanɗanon nonon nan bai riga ya canja ba kai anan duniya ka taɓa ganin ƙorama ta nono babu shi misali ke amma akwai a cikin aljanna an bincin nan ko sai na ce wa anharun min hamrin lazzatin lisharibi da kuma ainihin ƙoramu na giya mai daɗi ga masu sha ƙorama ta giya ba ta bugarwa ba ta sanya maye ba ta busar da hankali duk akwai su a cikin aljanna ya rasu dukkan musu albishir za su sha wayannan abubuwa daga ake za su samu wannan abubuwa daga ake sai ce an harun min laban musaffa min asalin musaffa sannan kuma da anin koramu min asali na zuma musaffa ta tacce zuma farar saka sannan ba wani shan wahala wajen su wannan to wannan su ne koramu da Allah ta'ala ce ka musu albishir za su dinga gudana karkashin wannan aljanna ita itatuwan aljanna da gina gina aljanna din wannan koramu guda ruwa koramar ruwa wanda ke birgaya gurbata ba korama ta ainihin nono wanda ɗanɗan shi bai canja ba korama ta ainihin giya mai daɗi ga masu sha sannan korama ta ainihin zuma ta ciya. duk wannan Allah ta'ala ya tattali su a cikin aljanna wanda su wa'annan muminai za su ainihin samu sai ce kullama rizku duk lokacin da aka azurta su ai mana uku duk lokacin da aka ba su minha daga cikin aljanna din min samarati na yan itatuwa ta ce ayyu samara ko irin yan itace ko na lemu ne ko na ayaba ne ko na gwanda ne ko ma na me aka ba su kalu sai ce hazal ladzi rizqina min qabl wannan shine abin da aka ba mu shi kazu gabanin wannan lokaci me yasa saboda haka nan suka ce li annahu yushbi ma sabaqu yayi kama da 'ya'yan itacen da suka anin gabace shi a can baya fi hajmihi wa launi wajen girman shi da launin shi wa malmasi da kuma shafa shi man kai zaka ji kamar kamar wancan ne duka amma kuma wannan abun sai su ɗauka kamar na ɗazin da aka da shi a yanzu amma kuma ya talifu shi ɗa'ami wal launi wal matsala ya bambanta wajen ɗanɗano da launin shi da kuma zaƙin shi ga shi ne a fuska duk iri ɗaya ne amma kana buɗewa sai kalan shi ya bambanta na ɗazu ɗanɗanon shi ya bambanta na ɗazu daɗin shi ya bambanta na ɗazu haka aka kawo shi daga ake haka aka zo musu da shi in an zo musu da shi duk lokacin da aka aza kullama ruziku minha duk lokacin da aka ba su wani abu daga cikin aljanna min samaratin na itace kowane iri alu sai su ce lazi allazi na min abu wannan shi ne aka wuta a ido haka za su ganshi fi hajamihi wa launihi wajen girman shi da launin shi wa malmasi ma wajen taba shi ma an za ka dauka kamar shi ne ɗazin duka Za ka dauka shi an ba shi bane sai ka buɗe ciki sai ga launin ba iri ɗin na ɗazu bane shi sai ka ɗanɗana ɗanɗanin ba irin wancan bane sai kuma ka ji zaƙin ba irin na wancan bane ba ɗaya suke ba duka duk akwai su a cikin aljanna sai ce wa utubihi mutashabiha sai a zo musu da shi kuma abin da ya kama da juna haka a haka Allah zai ga musu duk kayan itace din taso da shi kaga sun yi kama da juna duka sun yi kama da juna an ba ɗaya su taɓa duka wannan wani nau'i ne Allah ta'ala ɗan gutsura mana na kayan ci da abin daɗi da abin shaye-shaye abin sha kayayyakin ruwa da ake sai da a shaguna to shi na aljanna gashi na aka akwai ruwa ɗin akwai nono akwai giya akwai zuma sannan akwai 'yan itace kuma kala daban-daban zaƙin su kuma ya bambanta duk abin da za a kawo maka na 'yan itace a yanzu karinka na safe a kawo maka shi wanda za a kawo da rana kalan shi da ɗanɗanan shi da zaƙin shi ba na wannan bane akwai bambanci wannan da kashin da ka gama shan shi kenan irin nau'in da zaƙin da ka sai kuma sabu haka za a yi ta yi rayuwa har abada ba kuma yankewa haka nan zai koma wanda ka sha da safen nan da launin shi da ɗanɗanon shi da zaƙin shi ka ƙara daina shan wannan sabu za a ƙara kawo maka da rana da dare kan gobe kuma sabu za a ƙara kawo ka gama da wannan duka dama mai rayuwar duniya, da yake ka bauta Allah ciye ciye ko duk kuɗin da yake mata hanyar halal ko ta hanyar haramun dan ka ba ciki ko kuma ka gina gida ƙato a kuma ga aljannan ta kenan wata irin an ci maka ainihin ƙorama a cikin lugar larabci aka ce aljannatu aka ce albustan wal hada'i kasirul ashjar tugdaqdi ashjaruha aradaha suna rufe wannan a cikin wani shari'a aka ce aljannatu hiya darul lati adda Allah lil muttaqin fiha ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashari wannan ce aljanna indika tunanin ka bai kawo wannan ba gashi iyaye ga bishiyoyi na alfarma ga fulawoyi nan ga ciyayi nan duka a ciki ga ruwan sha ga nono ga giya ga zuma duk an barmu dama ni'imar kenan sai kuma aka ce walahum fiha azwaju suna da wasu irin A aga ana aka ce lamma zakar al-fakiha lokacin da Allah ta'ala ya ambaci kayan marmari da abin shaye-shaye da mafi yawancin rayuwar duniya su ne misali kina duk inda za ka je gidan manyan mutane duk wata walmar za a shirya kayan shaye-shaye za a kawo ko ba su ne misali kina kai sai kuma kashi su za a kawo misali kenan ko ko kuma a tafi nama duka abu to duk Allah sai ambaci wa'annan abubuwan duka sannan kuma Allah Allah sai zakar al-azwaj sai ambaci mataye amma suka ce ha fi min huma domin kowanne ɗaya daga cikin wancan faki din da wa'in mata ɗin akwai abu da yake kwantar da rai duk a cikin su kowanne da nashi duka da yake da shi suka ce alfaki hatu nasu filma zaƙil maɗa wajen zaƙi a baki da kuma ɗanɗano su kuma azwat su kuma nau'i ne na ɗanɗano daban da Allah ta'ala ya kawo masu yin rayuwar duniya duka da ake da su suka ce waɗannan abubuwa ne waɗannan fakihat din da wayannan azuwa din ne tatimmun na'imu ni'imomi suke cika ga gida nan na alfarma duk abin da ke fata gina akwai shi duk abin da yake so akwai shi a ciki na more rayuwa abin da za ka ci a bakinka akwai shi a gidan sai kuma aka haɗo maka da animaci kaga duk wannan cikakken nima kake cikin wannan duka ake da ya ce zuwa din nan shi kuma zauje jam'i ne na yan zauji mata a zuwa mata yi zauji kuma guda ɗaya da ya ce azwajin sai kashi na kira malamai suka ce huwa shamil lil azwaj ya gama dukkan mata min al hur na matan aljanna wa min nisa ad matan duniya daga duk kana da su a shikenan duk dan aljanna yana da mata jinsi biyu akwai mata na aljanna wanda Allah ta'ala ya halicce su don kai da kuma mata na nan duniya wadda za ka tafi da su lahira an binci wannan ko a cikin aljanna ba matan da za a samu launin ya fi wani yana iya yiwuwa masu bayanin ilo ko duk ayyukan mutum bambanta ko kuma ayyukan ya iri ɗaya aka ba mu mataye duka goma goma ko ashirin ashirin ko fiye da hakan nan kai matan ka hudu ni kuma mata na ɗaya a fi ni misali kenan ko musun ji an tare da kai laka wanda ke da mata da a nan duniya ya fi kai mata kuma a lahira in an shiga aljannan duka an bai nan ko da haka suke misali kenan ake jiya mi magana wuta ya kuma magana aljanna da an ta misali kenan ko an yi haufu ana raja a yanzu an bin janna to duka bi aka ce wala mu fiha azwajun aka ce azwajun aka na shamil ga anin makashi azwajun da kuma min sa'il duniya duk yana da su duka a cikin aljanna da duk za a bashi sai kuma Allah ta ce mudahharatun wa'annan mata din abin tsarkakewa ne su manzo ta ce yashmul taharatu zahirul batin ya kunshi tsarki na zahiri da kuma tsarki na an batin sai suka ce fahiya mutahharatun min adha ta tsarkaka daga cikin kazance kazance na duniya za ka sha za ka sha ka shi yawa kamar ce ka fi da za ka yi don akwai fitsari za ka illa su iya zargin wani lokaci ba bayan gida duk abin da za su ci ma abinci ne wanda ke mai lafiya zai bi jikinsu ba magana haila ba magana nifasi dan ba haihuwa dan ma ana haihuwa nan duniya idan a yawaita an yi annasar yawan yara to babu su duka ba magana jinin istihada ba magana gumi duk jiki na wari sai an yi turare tukuna ake babu wani suka ce wala bakharu ba kuma warin baki shine wannan ainihin an tsarkake su kenan da ani a tsahara a zahira duk abu da ke na sai ce a tsahara kuma albaɗin ɓoyayya su wa'annan mata tsakaninsu nan suna da gaske da Allah ya mallaka maka su ba gillu ba kishi tsakaninsu ba bagada ba karahiyya ba su da wannan ba kuma alhikidu duk ba su da wannan daga ake naka cikin kwanciyar hankali ba magana kai kara ba magana wani korafi tsakanin kai ba magana anin sulu tsakani duk babu wannan duka sai ya rayuwa ta har abada sai kuma Allah ta'ala ce wahum fiya khalidun za kuma su dawwama a cikin wannan aljanna ba ran mutuwa ai mana maki suna za su tabbata a ciki la yakhrujuna minha ba za su fita daga cikin ta ba min da Allah ta'ala ya ce khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha rabbuk sai ya ce aba'an ghayr majus sai ce khalidin fiha za su dawama a cikin ta ma damati samawati wal ardu samai na adumi ba su gushi ba ce illa ma sha rabbuk sai fa abinda ubangijin ka yaso sai Allah ta'ala ya ce aba'an ghayr majus wannan kyauta ce na baku ba za ta yanke ba ku zauna a ciki ce ya janna khuludun ku doma a ta daga za ku doma a ciki ba magana fito a ciki ku ne har abada ba za ku zo daga cikin shi ba har abada daga ake to wannan shine sakamakon suma da Allah ta'ala alayawa wa inna wanda ke aji maka bayanin wuta maka bayar annasu suwaye nasu din su ne makamashin wuta maka magana alhijara maka kawo azrab ibn sa'udin muka ce hijara ne min kibre ce al'azim asulba sulba al-mumti muka ce khalaqahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard a'addaha lil kafir asari ingantacce nashi misali kenan ko shi ma zo da wannan duka sannan kuma za a kona su su da ainihin gumakan da suke bautawa duk a haɗi muka yi bayani irin nau'in wannan abin to kuma Allah sai kawo wanda suka imani da manzo Allah kuma manzo Allah ga nau'in sakamakon da Allah ta'ala zai ba su su ma kuma za su dawo a ciki har abada ba magana fito a ciki an jannan ko a gurguje ita ayar kanta za mu iya fahimta a cikinta shar'anta yin albishir ga ɗan uwanka musulmi da abin da zai faranta mu rai so da Allah ta'ala ce wa bashir ladina amanu kai albishir ga waɗanda suka yi imani a gona an shar'anta wannan laka ne idan kawa ɗan uwanka an albishir da abin da zai faranta mashi rai lada ma ka samu sannan yin wannan albishir din yana daga cikin sunnoni na annabawa da suka anin gabata an bincin da basharuhu bi gulamin alimi ta kuma shi albishir da yaro wanda ke masani mai ilimi fa basharnahu bi gulamin halim muka mishi albishir kuma da yaro mai juriya da haƙuri a ga duwane na ciki wannan duka an bayanci wannan ko da shi ne shekku samin rahmatullahi alaihi yake cewa to shin ya halatta kai wa ɗan uwanka musulmi albishir bi mawasimil ibada wasu bukukuwa na anin ibada kamar ramadana in ta shigo ka da ɗan ɗan uwanka sai ka ci mishi hannaka Allahu bi haza shahr Allah ta'ala ya faranta maka rai da wannan wata din sai shi ta zai halatta dan wata ne da kowanne musulmi yake aunar wata din kowanne musulmi yake farin ciki da ita kuma yake sha'awan yi aiki a cikin 'yan tashi a ciki haka ma wajen idi shi ma shi ma babu lafi kawa an ɗan'unka anin tahani'i da anin idi ne shi ma haka ne hanna akallahu bi hazar aici wa taqabbala Allahu minka wa minna shi ma kace wannan ya halatta duka kai wannan abin da kake an binci wannan ku da yin albishir ga duk abin da zai wani abu ne ya same shi na alkhairi kafin wani ya gamshi zo ga ya mishi albishir lada ka samu kai makanka domin yin albishir din ana gani yana cirewa mutum gillu da hasada a cikin zuciya sai da kai bai shi ya samu kana mishi murna haka zo gaya ya mishi ga abin da ya same ka nan to lada ma za ka samu ana son haka shi ma wani zai cire wannan abin da yake cikin zuciya na wannan abu sannan kuma ha'ila wa za fahimta dai a cikin wannan ayin cewa lalle aljanna ba ta kasancewa sai ga mutumin da ya haɗa abuwa guda biyu shine al-iman wa amal salih in ka ɗauki ɗaya daga ciki ba ka samu aljanna mana al-ikhlasu wal mutaba'a laka idan kai aiki da ikhlasi ba mutaba'a ba ka ba ka samu aljanna duk kyawun niyyarka idan kuma ka samu mutaba ba ikhlasi ba magana shiga aljanna Allah ta'ala ba zai an shi aikin ka ba dole sai ka bi wannan sannan kuma za mu fita a cikin wannan aya din cewa lallai sakamakon muminai wanda suka aikata aiki na kirki ya fi wa su da dama akan aikin da suka aikata akan aikin da suka aikata irin abin da muka siffata wannan kaɗan ne daga siffan aljanna da haka sakamakon da Allah ta'ala zai ba muminai ya fi ƙarfin aikinsu ya karfa aikin nasu sau saboda rayuwarka tana takaici za ka yi mutuwa shekara eh, eh, shekara talatin shekara arba'in shekara hamsin shekara 60 kuma a ɗauki lokaci mai tsawo kafa a tashi alƙiyama kuma a cikin ayyukan naka ɗin da kake yi ɗin kafin ka mutu wani abu na bijiro musu na naƙasa wani lokaci na riya wani lokaci na yin shi ba daidai ɗari bisa ɗari da manzan Allah ya karantar ba wani lokacin maka shi a cikin kasala da gajiya dina bujirwa wannan abin daga kuma duk da hakan nan Allah ta'ala da ya ga kyakkyawan niyyarka da kuma imaninka dan adam ne ka zaka iya gajiyawa din sai Allah baka aljanna wannan shi da addinin manzo Allah yake cewa lallai aikin ɗayan ku bai shiga da shi aljanna sai fa in Allah ta'ala ya rufe shi da rahama shi da falalar shi Allah ce har kai ma rubuta hannu ma in za a kwatanta aikinmu da aljanna da irin abin da Allah a cikin aljannan nan ya fi ƙarfin wannan duka sai dai kuma ba a shiga aljanna su yi aiki wannan ne Allah ta alamina falala mun ji maganan shi mun bi umarnin shi muka muka bauta mishi duk da bautar tamu ai kaɗan ce sai yawa aljanna mana ɗan da muka mishi shi ya hukunta mu na aljanna shi yake da wannan duka an binci wannan ko to sannan kuma ila yau dai za mu iya fahimta a cikin aljanna ɗin nau'i daban-daban ce Allah ta'ala na cewa waliman khafa maqama rabbih jannatan mutumin da ya tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa yana da aljanna guda biyu min dunihima jannatan shi ma suna da wannan daga shi ma ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam isnadi an ah, hadisin bukhari da muslim inda manzo Allah ya kita jannatani min fiddati da kuma jannatani min zahabi aga nau'i daban-daban ne misali kin wani zai je aljanna da aka gina ta da azurfa wani kuma da zinari wani kuma da nau'i can daban-daban misali kin daga kowa da irin da zai shiga baro na aikinka daga nau'i daban-daban ci ba ɗaya ne duka su ake sannan yana daga cikin cikan ikon Allah subhanahu ta'ala wanda yake anan duniya ba taɓa samun wannan ba akwai ƙorama ta nono ƙorama ta zuma ƙorama ta giya da kuma ƙorama ta ruwa wanda yake bai gurɓata ba duk wanda muke da shi ya zaka shi gurɓatacce ne shi akwai ɗan wani nau'i na gurɓata a cikin shi sai dai kyawun da yake da shi ba mu iya ganowa ba to shi wancan ba abin da ya same shi duka duka shi ma yana daga cikin wannan sannan kuma wannan ƙorama ba ta cikin aljanna ɗin tana gudana ne ba a cikin rami ba ba wai rami ba ne yake cikin shi gudana take a sama kuma ta ambaliya haka suke duka haka take gudana wannan uwar maɗin duka an bince sannan kuma a cikin ayatin za mu ifin an tabbatar da anin mata a cikin aljanna matan kala biyu akwai matan da Allah ta'ala ya halicce su dan yan aljanna sannan kuma akwai mata waɗanda suke yan duniyan nan ne suka shiga cikin aljanna za a haɗa su da ainihin zajensu shi ma akwai wannan duka so da haka bari mu tsaya ana waje so da lokaci yau za mu rufe insha Allah gobe za a wasu bayanai duka sai mu dakata nan insha Allah zuwa kuma shekara mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya in Allah ya so yadda Thank السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أما بعد مريم لا ينواصك جي يوم إن شاء الله za a rufe wannan tafsiri tunda wannan shine karatu na ƙarshen wannan darasi na wannan shekara da la a wannan aya kamar da malam su jiya yi alkawari cewa insha Allah zai zo za a yi darasi sannan sai a rufe to gashi malam ya gabatar da darasinsa Allah ya saka mai da alkhairi da haka yau insha Allah za a tafi hutu da la sai kuma shekara mai zuwa idan Allah ya rayar da mu insha Allah kuma za a dawo a dora daga inda aka tsaya ina ganin mun tsaya aya ta 25 kenan ko to muna roƙon Allah subhanahu wataala nuna muna na baɗin baɗin barka insha Allah cikin lafiya da kuma imani daga eh, ce kwarai muna da wasu ba'dul baramij wanda ya kamata mu gabatar da su kabala eh, ar-rihla aw al-sara insha Allah sai da bi kullil basata za mu yi su kaɗan kaɗan ne insha Allah eh, kamar yadda 'yan uwana za su ba mu lokaci kuma ba da daɗewa ba insha Allah za mu ah, kai zuwa za mu gaci insha Allah ah, muna da wasu abubuwa kamar haka na farko ah, akwai alwasiyatul ghaliya min ash-shaykh al-walid insha Allah ilayna hafizahullah muna fata malam zai amsa mana wannan muna so ya janyo mu a matsayinmu na ɗaliban shi musamman dai kowane shekara akwai wasu darussa inda an ci ko wajen kudu ba ma ana duba wannan ma yake gani ya kamata ya faɗakar da mu a kai a matsayin mu na ɗalibai ilimi musamman bayan ramadan to shine muke so mu ba malam lokaci shine zai fara yanzu duk da yanzu ya gama tafsiri za mu ba shi lokaci malam ya dan isar mana da wani abu ko da na minti ashirin haka zuwa biyar ko talatin insha to daga nan insha sai kuma abu na gaba za mu ci insha Allah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaki malam kuma ya ba shi ikon faɗin abin da zai mana amfani da malam bisirga assalamu alaikum a da farko dai ina godiya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da ya kaddari fara tafsirinmu a wannan shekara mun fara tafsiri sha biyu ga watan hudu miladiya 2021 wanda ya daidai da 29 ga watan sha'aban hijiran manzo 1442 mun fara shi a wannan lokaci cikin kwanciyar hankali cikin natsuwa har zuwa yau 27 ga watan ramadana hijira 1442 wanda ya daidai da tara ga watan biyar miladiya 2021 wannan ba ƙaramin ni'ima bace da Allah ta'ala ya mana wanda yake ni kaina a wannan tafsirin da muka yi a wannan shekara ɗin didda lokaci bayan lokaci nakan yi nazari a cikin wasu tafsirai don fahimtar wasu ayoyi amma wannan tafsirin na samu ƙaruwa da fahimta da kuma sanin abubuwa da dacin ban san su babu shakka haka wannan ni'ima ce da wajen Allah subhanahu wata'ala wanda yake ƙara ba da lokaci da lafiya da jajircewa wajen bincike a cikin tafsirai daban-daban don zuwa mu faɗi abin da muke ganin shi ne daidai muna roƙon Allah ta'ala ya sanya abin faɗa shi ne daidai inda muka muke kusurin Allah ta'ala ya fi mana sannan abu na gaba waɗanda suka yi ƙoƙari don a yi wannan tafsiri yan uwa da yawa shekara da shekaru da mutanen anguwa suna buƙatar a yi tafsiri a wannan masallaci ma duka na kan duba zuru da lokaci na da ayyuka da suka yi yawa da abin da ya kama da wannan ba amsa ba ma ciki ikon Allah sai na amsa a wannan shekara ɗin kuma ina wa 'yan uwa godiya kan gudunmuwan da suka bada na halarcin karatun tun da lokacin da muka fara har zuwa yau sannan kuma da wani abu da 'yan uwa suka yi wanda yake ban san da shi ba sai daga baya na sani na sa wannan karatu a gidan rediyo ban sani sai daga baya tukuna na sani cewa sun zo na sun mitin sun tara kuɗi tun lokacin da na amsa cewa zan yi wanda yake ramadan tsoron wata guda na amsa cewa zan yi to kuma suka zo na suka tara kuɗi suka bada sa gidan rediyo sai da bayan nake ji an sa gidan rediyo aka bakan bayani gashi gashi su ma Allah ta'ala ya saka a akan wannan alin gudunmuwa da suka bada na sun yashi a gidan rediyo ah, babu shakka karatun da muka yi tun farkon karatun har zuwa yau duka siyo suke cikin shi ana iya cewa kila ba sai an sake ta nasiha ba Ta dai an fita abubuwa da yawa a cikin su duka wanda ke lakoyi mu dauka wanda mu yi aiki da su sai dai zai yi nasiha kan abubuwa guda biyu a kansu na farko gare mu gabaki ɗaya. duk abin da za mu yi shi mu yi shi akan ilimi akan shirya mu yi shi akan abin da alkur'an da suna suka karanta in muka ɗauki abu in babin addini ne shi muka yi shi ba akan ilimi ba ba akan shirya ta anin manzo sallallahu alaihi wa alihi ba akan abin da alkur'ani ya karantar ba to nan mun yi kama da yahudawa ko mushrikai ko nasara kuma ka zo kana jayayya a abin kana ci abin Allah ne saukar da shi Allah ne ko kuma shi ne addinin Allah wa minan nas man Allah fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir akwai daga cikin mutane wanda yake jayayya yake towa baki yake yin magana a cikin addinin Allah bighairi ilmin babu ilimi babu wani wahayi daga wajen Allah wala hudun ko shiriya daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam wala kitabin muniri sannan babu wani littafi mai kamar shi wani ba alqur'ani dauko wannan abin a wannan ba halaka ce amma suka ce masu wannan sifa din su ake kiran su ashabul jahl al murakkab ma'abuta jahilci wanda yake mai hawhawa la yadri wala yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san bai sani ba wannan yana da wahalan sha'ani don mafi yawa daga cikin mutane sun ɗoro akan wannan sun ɗoro akan wannan mafi yawanci da aka wasiyar farko duk abin da za mu shi a cikin addini ya zanto mun samo shi ne daga cikin alkur'ani kuma abubuwan da kan shi a masu sallallahu alaihi wasallam mai yanda zuwa cikin alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yana wa, ila kai ba ɗalibin ilimin ne da za ka iya bincike ka gano wasu abubuwa duk abin da za a yi ka yi ƙoƙari hujjan da aka bada ka riƙe ta ko da hausa ne kada ka zo kai ma kana tattauna a cikin addinin Allah babu ilmi tare da kuma kana bin ainihin malamin ka babu hujja shi ma ce minan nas mai yi yujadilu fillahi da zaira ilmin wa kulle shi shay'anin mari akwai daga cikin mutane wanda yake yin magana yake tattauna a cikin addinin Allah babu ilimi kuma yana bin duk wani shaidani ya ce maridi wanda ke kangare mabandaci irin malamin shi aka haka ne ido rufe ba basira ba ilimi ba hujja yake bukata ba shi ma wannan abu ne mai hatsarin gaske to shi ma wannan kuma akwai shi a yawa a cikin al'ummar da yawa akwai shi a cikin al'ummar alhimmu dai rayuwar mu tana ta'allake ne da ainihin ibada wannan shine bayan da muka yi tun a karatunmu na fatiha wani muka ɗauki lokaci mai tsawo muna bayani a kai muka ɗan rage bayani sau da ƙorafi da ake samu muka zo cikin bakara diddi akan wannan diddi akan ibada ne duka ake domin ibadan nan ba ta bata fa sai da karatu kuma a kanta ne Allah ta'ala ya halicci mu sannan kuma duk ibadan da zaka in baka yi ta yanda manzan Allah ya karantar ba Allah ta'ala ba zai amsa ba kuma ko a karni muka yi a yau haka muka ishara zuwa gare shi muka bayan cewa al'imanu annafi imani wanda ke nafi shine imani wanda ke mutadammin bil qabul wal iz'an Amadu salihu kuma shine aiki wanda ke sadirun da mahabbati wat ta'zim lillah da lil ikhlas wal duk haɗe mafi daga sannan kuma duk wannan ba za sai ta hanyar karatu kuma karatun nan ba fa lalle bane sai ka ɗauki littafi min gilafi ila gilafi zama irin wannan ka saurara shi ma karatu ne shi kuma irin wannan irin abin da Allah ta'ala zai fahimtar da kai yana da yawan gaske sai ka tadda Allah ya fahimtar da kai ya cusa maka abun da yake wala Allah wanda ya ɗauki kan ba bai fahimci irin naka ba kai kana dagewa kana rike abin to shi ma wannan alkhairin da ke cikin shi sau da nan karatu shi ya kamata mu fuskantar da kanmu da kuma aiki na kirki duk karatun da yake babu aiki a cikin shi ba karatu ba ne shi shi za mu yi shi har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai an shirayu kanmu har mu samu wannan sakamako na ƙarshen makaranta a cikin wannan aya ne dole sai da karatu sai kuma da aiki sannan kuma Allah ta'ala bai alƙawarin cewa shiga aljanna sai malami ba sai nake cewa karatun ba lalle sai ka ɗauki littafi ba amma zama ka ji karatun ko karatun da ke ainihin ingantaccen karatu muka yi aiki da shi yanda muke buƙatar malami a nan duniya haka za mu buƙaci su ma'al aljanna da akwai su kuljanna za mu je da an ubangijinmu duk juma'a kuma Allah zai magana da mu yanda a cikin alkur'an nan magana Allah sai mun bukaci malami su fassara mana in muka je Allah ya yi magana za mu dawo gida a cikin aljanna sai mu zo wajen malam irin su Abubakar irin sayyidina umar irin su usman imam malik abu hanifa irin su ibn bas albani wancan magana da Allah faɗa me yake cewa sai su mana shari'a su mana tafsiri shi ma a lokaci sai mu gane sai an samu wannan ma duk wannan bai aukuwa sai da aiki imaninka amma da ba malami ba imanin na gaskiya kuma aikinka sai kashi inda manzo Allah ya ce ayi kai ma za ka shiga cikin aljanna malami shi ma zai shiga cikin aljanna wanda karke na ake wanda ita ce wasiya ta guda biyu nawa junanmu da mu da ku ga baki daga akai Allah ya taimake mu Allah ta'ala mana an albarka ga baki mu daga akai Allah ta'ala ya ba mu wannan sakamakon makaranta a cikin wannan aya ta karshen makaranta a wannan shekara ɗin dukkan mu Allah ta'ala mun sakamako da gidan aljanna ga baki mu daga akai ah, ta da suke an nan ga baki eh, ɗayan su suka mu anin gudunmawa wajen gudanar da tafsiri da dukkan rasukan da muke yi muna sama kai a wajen su Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya sa su mutu akan wannan aikin alkhairi suke kai da baki ɗayan su daga akai sannan yan kwamitin wannan masallaci su ma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya karin karfafe su daga akai sannan duk inda suka haɗa hannu daga cikin ɗalibai wajen gudanar da wannan tafsiri din da abin da ake ta gudanarwa duka ake wanda yake wasu ba sani ba hatta nan ba an kawo ta ba duk ganin su na yi misali kenan ake duk dai Allah ta'ala ya saka da alkhairi wannan kuma abu ne abin yabawa abin na kokari misali kenan ake Allah ta'ala dai ya saka musu da alkhairi ba ke duka ake subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya saka mana dai kuma waɗanda su yi ko wasiya da ya mana na mahimmancin eh, neman ilimi da kuma ƙoƙarin kyautata ibada wannan wasiyoyi ne masu ƙarfi masu girma kamar yadda na ambaci su bariya ya kamata mu ƙoƙari mu ga mun eh, su kuma yadda ma da ya karanta da mu kuma Allah ya taimake mu su mana amfani duniyar mu da lahira ah, abu na biyu duk da cewa malam ya yi godiya ga dukkan wanda ya hararo su yi tunani a kansu wanda kuma damar shi ya kamata ya faɗa abin da yake so mun shi ya mana darasi sanadiyar shi muka karu abin da ya faranta mai rai fa amma bi ba rabbika fa hadith at-tahadduth bi ni'matillah shukr amma dai akwai su ba'd al-jawanib da nake ganin bi tahqiq wa tahdid duk da malam ya faɗi su zan ƙara mai tashi mu kuma a matsayin mu na ɗaliban ilimi amma da ɗalibai duka ku kenan da yan uwa wanda ma ba su halitta ba wanda suke zarusa a gaban malam ta nesa ko ta kusa ah, ina so in wajja a shukur nima saboda ah, wancan dalilan da na kawo ɗan na farko dai shi kan shi malam muna godiya ga ah, bayan godiya ga Allah muna godiya ga malam da ya amsa mana lokaci kuma ya yi kamar yadda ya yi alkawari ga shi ya yi bi mashi'atillah Allah ya taimake shi ga shi ya yi Allah ya kara ma lafiya kuma Allah ya kara mai sabati da ilimi da basira da fahimta kuma kamar yadda ya mana alkawari ga mutanen unguwa Allah ya sa a gama lafiya to shi ma malam Allah ya sa a gama lafiya Allah ya sa mu da shi a cikin gidan aljanna Daru rahama wacce yake ta mana bishara akan ta muna ta dariya Allah ya sa mu juya zama da hagu shi ma mu same shi a ciki sannan akwai yan uwa ɗaliban ilimi wanda muke karatu a nan wajen malam yawmun wani laila ko da yaushe wabil akas kuma wannan ranar da kwanci wannan watan na ramadana wannan halka ta tafsiri yan uwa eh, muna godiya na musamman a matsayin mana yan uwa ɗalibai amma mu ɗalibai gaba ɗaya godiya zuwa gare ku da lokacin da kuka fahimci a yi eh, ya kamata ku zo ku fa'idanci da mu? Allah ya saka muku da alheri dukan ku sannan kuma na sani cikin mu da yawan mu akwai masu da suka dauki abubuwan da suka da wajen ah, malamu su karanta da al'ummar su wannan duka yana da shi abubuwan da za mu iya cewa mun fara da shi sannan sai wannan kwamitin da malam ya magana na ɗaliban malam wanda daga ta kamar yadda ya ce lokacin da ya amsa cewa zai yi a masallaci darasi ce wasu yan wasu suka ga cewa ya kamata a zauna a yi mitin a gan me ya kamata a yi gaskiya wannan wannan ce ɗaliban wannan mitin ɗin da suka yi wato abu ne mai ban sha'awa kwarai da gaske tunda gaskiya sai kulli sara a zama ɗaya aka yi kuma a zama ɗaya aka cimma nasara kuma aka tashi har tafsirin gashi wannan abin sha'awa gaskiya ni allahu wa hani allahu marratan ukra domin mun zama ɗaya aka yi aka ce za a yi tafsiri wallahi kun ji eh mu za mu yi eh mu za mu yi kowa ya ce ya shirya aka shirya kuma kai za ku kadi waqa wa yani wa kana kama yani kama kusida bi idnillah wannan abin farin ciki ne kwarai Allah ya saka rakai ne kuma ni abin da zan ce musu wannan yan uwan tunda ni ma ina cikin su sai mu haɗu bayan sallah insha Allah dan san muna zama <laughs> muna zama tare da su ko da yake sai mutum masallaci musamman wato shugaban kwamitin masallaci malam muhammad ya ba da gudunmawa kwarai da gaske bayan kwamitin gaba daya wato ranar da za a fara tafiya da kan shi yake dama da hagu shi ya haɗa waɗannan kujeran da shiga ganin ya fita ya gani afirka ma yana ta kokari ya ga sai ta yi kuma gashi ta yi tun da ya jirgin ta kuma ya sa ido ya sa wasu su kula gashi na ana ta yi allah saka musu alkhairi saboda wannan aikin mutum da ya bari ya wallahi mutum ba ya ba al'aslu bainana wa baina na shi at-ta'awun wa ma 'ala al-birri wa taqwa ne kuma wannan ya sha gaya mana cewa wannan addinin mutum da ya bari ya cewa mutum da ya bari ba sai dai a kawo to su malaman mu na suke faɗin wannan kuma ni na ta ah, masu fahimta suna fahimta ishara ce yake cewa yadda suke karantar da mu mu je mu da wasu yadda suke aiki suke jajircewa kai ma a cikin al'ummanka ka ga yaya za ka yi to wannan ka ah, hukuma ko ce wannan kwamitin na masallaci wannan masallacin da muke ciki Allah ya saka masu da iyayenmu da tsofaffi da kowa da kowa kuma sun nuna cewa musamman tsofaffin cewa ilimi ba na yara ba ne don da su ake fafata ko da yaushe haka kuma tsakanin magarba da sha ko da yaushe tari kuma bada gudunmawa wajen recording tun da suka fara ba su tsaya ba a أخصهم شيء abu uh, al mustafa Malam Suleiman uh, wanda ya jajirce kwarai da abokana aikinsa sun ba da Allah ya saka musu alkhairi sun cewa suna cikin suna cikin mu sannan akwai uh, malam malam ibrahim turaki malam ibrahim turaki ya ba da gudunmawa kwarai allah ya saka mai da alheri sannan akwai malam abu husna shi ma ya ba da gudunmawa kusan su ne suke mana recording na bidiyo da na audio na bidiyo ana ganin shi mubashir abarar sana sannan kuma ga na audio din ne suke bayarwa ake kaiwa zuwa ga ita wannan kana da tsabi a tv wannan ba karaman aiki ba ne sosai tun da aka fara ba ta mushkila ko guda ɗaya mun sani akwai shirye-shirye na data ko na data dole irin wannan aiki yana buƙatar namijin data namiji ko ba haka ba <laughs> eh, ni ma bakin gini ba zai je na cewa kana da namijin data sai ji na gane <laughs> irin data na wanda zai kada gida ka zuba <laughs> to ba zai sauka ba Allah ya rike mu to sun ba da gudunmawa kwarai da gaske a mu na ɗaliban malam duk da suna cikin mu ne to mu ma muna ƙara musu godiya ta musamman tashji'an wa taqwiyatan ci gaba wa halum bajarra ke suna akwai ɗan hizba ɗan hizba tun da suka fara aiki da tsaya kuma ɗan hizba duka dokokin da aka sa na ka'idan wannan majalisi duka sun cika wa ziyara bai hasali ma su ne in muka ɗan kauce da su sai dalilan shakawat ɗin indihim ma akthara zo nan suke an yi za a yi kaza to ya za a yi to kuma haka ya kamata dan zamu tsakanin mu ta'awun ga kulli lok wa al mahabba wa tawjih ba ta yin tsawa wannan yana nuna cewa shugabannin su tsara musu ne to Allah ya saka musu alkhairi wa min aqrasihim shugaban shi malam Muhammad Amin ibn Adam shugaban makarantar Al wanda shi ma babba ne daga cikin yan hizba a garin kaduna kuma shi ma ɗalibin shek ne wannan yana daga cikin abin da za mu jinjina a wannan tsayuwa saboda an ci za a fara ba mu sanya za a yi ba amma har an fara an gama da shi an kai ba a samu sararwa kullum sai ga yan hizba su za ka ga sun riga ka zuwa suna ta kokarin daidaita Allah ya saka musu kai kuma Allah ya maimaita mana a ce ya ba mu irin su tiri tiri sannan ina ƙara janyo hankalin duk lokacin da muka gaice su da Allah ta amsa mana kira kamar yadda dama mu yan uwansu ne su yan uwanmu ne al'asul da zai bayyana wa bayanan ta ta'awa su ba da gudunmawa ma mu baya sannan sai gidan tv ko rediyo na dit alheri rediyo su ma muna muna nuna godiyarmu a matsayin wani ɗaliban shi wato zuwa da su ma sun ba da gudunmawa mai girma kwarai da gaske duk da cewa mun muka yi ta'amuli da su da mu'amala da su lokacin da muka buƙaci sa a wannan karatu a gidan rediyo amma abubuwa guda uku sun faru masu ban ƙayatarwa na farko sun ce mu nema lokacin da muke so za a ba kuma mun nema kuma sun ba mu wannan guda ne duk da wani zai ai kuɗi aka bayar amma kuma a lokacin da ake ba da kuɗin ana gogoriyo na lokaci don lokaci ya kure muka nema sun gaya mana amma in dai muka nema to za su bayar domin su ce mana in dai karatun shek ne to in sha Allah za su bayar gudunmawa kuma sun bayar Allah ta ga musu sannan na biyu ah, abin da suka tsara na kudin shi ma sun mana sauki kwarai ba za mu da wannan ba saboda gaskiya ba karamin kokari suka yi ba tun da mu yi mu'amala da wasu gidaje wanda ba su ba amma sun yi Allah ya saka musu da alkhairinsa sannan kuma sun ba mu dama cewa duk abin da muke bukata na tafafin a wannan al'amari mu sannan in mun ga wani abu na shakwa mu faɗa za su ja shi ma yi sun ba da su ah, sosai kwarai da gaske ومن أخصهم كما شدك عبد الرحمن ما لا عبد الرحمن نبي أكيد بقى الله يساك من الخير الله يساك من الخير يا بابا من الله فوق أبو نأكل شيني سكة شيء yadda muke so ne ko kar mu saka ko naira ɗaya za su sa karatun sai an gama mu ba ko mu rabi ko kuma mu bayar da wata shi ma yadda muke so muka yi to wannan mun san wasu ba haka ake musu da ake su kawo kuɗi sannan a samu to mu ba haka kai ba wancan ne mu fita in muna so duk wanda muke so ne kuma gada dama sai an gama darasin daga baya sai mun gama can sai mu ba su mu ne muka ce a mu dai muna so mu ga mun ɗanyi wani abu saboda mu kokarta yan uwa kuma sun ba da mu Allah ya saka musu ah, da alkhairi ah, wannan kenan sannan akwai wanda suke ah, ɗauko malam kamar malam abubakar jarumi yana da kuma malam daga gida zuwa masallaci ko da yaushe baya fashi sai rashin lafiya da ya yi kwana biyu ya dan kwanta asibiti daga nan kuma ya murmure ya dawo lokacin da bai da lafiya malam adam imam malik shi ma ya ba da gudunmuwa to a matsayin mana na ɗaliban duk da su ma suna cikin ɗaliban malam daman wala haman to muna musu godiya na musamman Allah ya saka musu alkhairi domin farji kifaya ne suka mana don koda ba su ɗauko malamin dole cikin mu dole sai an fita an ji ame an ɗauko malam dole domin a gabata da wannan domin malam ya kuma ruwa daga min hadal bab kaga sun cancanci a gode musu musamman shi malam abubakar jarumi da Allah ya saka mai da alkhairi da kuma sauran dan uwa da suka ba da gudunmawa da yake majalisin majalisin ɗalibai ne kuma ya kamata a kowane lokaci a rika dan nashabawa a rika samun an a miliya ko ba haka ba sai muke ganin ya kamata a ce a akwai wata ɗaya a au kasidatai da ya kamata a gabatar a ƙanƙanarta ina fata an gane kamar yadda aka saba a amrun adi murga an saba to ka muna ganin kamar a nan a wannan mawkifin ma ya kamata a ce an samu wata kasida an karanta Za ka an ubashirukum anna hunaka kasidatan na zalaka akwai kasidoji guda biyu lafiyayyu sun sauka saboda ranar nan da Allah wata ta'ala ya kawo mu kuma muna gani ya kamata a ba su dama a isar da su ko ba kawa kasida ta farko za mu fara da ita ita ce wanda mai magana da tafaddal bashkura za mu fara da shi sai dai zan so kafin a ya karanta eh? akwai kofi da wasu yawa suka buga za a bayar insha Allah wasu eh a dan nan kafin karanta za a raba bayan wannan akwai kasida a ne za ku ji shigo wanda ya rubuta ta kuma zai karanta insha بين أيديكم قصيدة بعنوان ثمرات مجلس التفسير للشكر والعناية والتذكير. محاولة شعرية أقدمها بمناسبة الاختتام مجلس التفسير لفضيلة شيخنا الوالد بشير بن نور السلفي نظمها أبو عبيدة محمد كبير بن محمد السلفي الأثري أمير مدرسة مالك الإسلامية مدينة نيجيريا يقول في مطلعها لله حمد واسع الغفران وميسر التفسير والقرآن صلى الإله على النبي وآله وعلى صحابته أولي الإيمان فاعلم بأن الله فضل شهره رمضان بالتنزيل والفرقان من صام هذا الشهر مكتسبا به إن كان يؤمن فاز بالغفران وقيام ليلته بقصد تقرب سبب لمغفرة من الرحمن وتلاوة القرآن فيه غنيمة وكذا دراسة آيه ببيان وقد استفدنا فيه منذ بداية بدائع التفسير والتبيان من شيخنا النهرير يسكب علمه بدراية الأحكام والإتقان شيخ يفسر في الكتاب مفصلا بدقائق الآيات والبرهان شيخ يقسم في الدروس بدقة ويودع الإجمال في الأذهان شيخ يرجع في اختلاف ببابط فيقدم الأقوى إلى الرجهان شيخ يرتب درسه بفتانة وبه يربي طالب الإرفان هذا الفقيه بشير بن نوح الذي بين الأنامل طيب الريحان هو سالح رمز الكرام مؤدب ومعلم ومفسر القرآن ولذا ورثنا منه حسن مكارم نعم الهمام العالم الرباني ثمرات تفسير لمجلس شيخنا كثرت بحمد الله ذي إحسان فالدرس في باب استئاذة مثمر وكذاك بسملة بلا نكران لدروسه لدروس فاتحة ثمار جمد منها بيان الحمد والشكران وبيان مرتبة الهداية كلها بهداية التوفيق ثم بيان وبأول السبأ الطوال نتائج يأتيك في تحصيرها بيتان تأتيك في تحصيرها بيتان منها صفات المتقين جماؤها في خمسة بدلالة القرآن والناس فيها مؤمنون وغيرهم ممن ينافق أوضم الكفران ومن الثمار أخوة سلفية تزداد تلك بملتقى الخلان قد زان الأحباب فردا تارة وجماعة أخرى ذوي الأسنان والشكر حتم لازم في حقنا بقلوبنا وجواره ولسان والشكر يفتح باب كل زيادة وبه تدوم قبائل المنان والله يضعف إن شكرت نعيمه ولئن كفرت فأنت في الخسران الله يوصف بالشكور وشاكر ويحب خيرات من الإنسان والله يشكر في جميع صفاته وجميع أفعال بلا نقصان بالشكر يأمرنا بأمر واجب ونهى عن الإصيان والكفران وعليه نشكر ربنا ليزيدنا فضلا على فضل مدى الأزمان وتحدث العبد الحظوظ بنعمة وتحدث العبد الحظوظ بنعمة شكر لرب الخلق والأكوان من ليس يشكر للكليم مقللا لا يشكرن لجمة الإحسان من ليس يشكر للأناس تكبرا لا يشكر الرحمن ذا السلطان فالشكر بعد الله كان مواصلا لجوار شيخ الوالد الفطاني لأكافئ المعروف منك إلى الورى وجميل ما بذلت في الأوطان من دعوة ببصيرة ودراية ومواعظ في السر والإعلان والشكر موصول إلى طلابه من كل ناحية من البلدان وكذاك أشكر من يحب دروسه ويتابع المذياء بالإمعان ولمن على نواته البيضاء شكر واصل الإدمان وجميع أب سرورا صادقا لمحبة في الدين والدوان لكن أقول لحاسديه أداوة ليت الأداوة ودة الإخوان والله أسأل أن يحافظ شيخنا وكذا يجازيه نعيم جناني ما شاء الله نعم ما شاء الله نعيم جناني فالله يسعدك معنا ده خيري أبو مصطفى أبو المصطفى ya na shaɗa muku mai nan mutu dama majalisi ne na yan uwa ɗaliban ilimi ya kamata a yi nishaɗi sai alƙasidu tsaniya ita kuma ta aji min indi ustadin alkirim abi bakr ibn ibrahim al-ma'ruf bi al-utaymin insha Allah kataba qasidatan bi nafsihi wa sayulqiha bi nafsihi insha Allah Allah yuwaffiq ila al-hal insha Allah ليه؟ مع كل انتظار من الشيخ كما يدعو الجميع والله الشيخ لا يعرف العقيده ممكن سوى شايف بس فقط المدى اكثر فوق يقول صبر يا شيخ وانا تعلمين يقول هو وجهه يقول له بابا عملت جرم انا لاجنا Thank you. الكريم الحياة وعلي ربنا بالجاوة فهذا يوم بشاشة وعشاشة وكيف نسمع وجهي يقوم ذلك الحب والرشرش bayan sallar sati biyu insha tafsirahu al-farid da yawo ba kuma alladhi kana shaykhu yudhakiruni fihi bi qut fil qibla وابن الجوزي في العقاد والسيوطي في علوم القرآن ومالك في الحديث دعوني أيها الحفل الكريم أن أدري بدلوي فألقي قصيدة قصيدة ختامية وإن لم يدرك الضالع شهوة الضليع التي بعنوان شاكر بملء في يا عينم العلوم شاكر فيه يا عينم العلوم فعبد الله خالقنا دواما أصلي للنبي هو البشير وقفت أمامكم حقل كريم لأمدح سيدي لأمدح مرشدي هذا بشير وقفت أمامكم حقل كريم لأمدح مرشدي هذا بشير فذاك مقصر أيضا وردي فقيه خضرم العلم الظريف فذاك مفسر أيضا وردي فقيه خضرم العلم الظريف أصيل فرفر في قول حق أصيل فرفر في قول حق وديب عيلم الجود الطرير وديه عيلم الجود الطرير هو العلم المقدم في الفنون يحرك درسه وبه ينير له حظ بدا في كل علم له حظ بدا في كل علم أليس كذلك يا أستاذ كريم؟ له حظ بدا في كل علم أليس كذاك يا أستاذ كبير يقربنا إلى المنهاج دوما أقى الحزبي عن هذا تحير فمصدر ديننا فمصدر ديننا لا زيغ فيه هما سنن وقرآن مجير على فهم الصحابة خير قرن فتابع ذا له حظ وفير تبارك ذو العلا والكبرياء تشرفني بمدحك يا بشير وأخيرا وليس آخرا فالشيخ لم يكن تونا قمرا بل فطن اللبن لين القطع لين القصى دمت يا شيخي مطيب الأنفاس قرير العين الله يسامحك إن شاء الله wannan آه، آه، برنامج da ake جدا duk kusa ko ce ranar kuma ban za a a yi sharuwa nan ba zai damu ba to yin a rai a sharuwa za a dawo hutu bayan sallar da sati biyu majalisin shafi shafi ranar asabar bayan sallar da sati biyu na asabar to za a dawo karatu insha Allah zuwa kuma illa masha Allah Allah ya kara mara lafiya dan uwa kuma Allah ya kyau ba cikin ruwa ya ba mu lafiya sannan ya ba mu ilimi mai amfani sannan kuma ya kai kowa ya yi lafiya جزا الله الكل tambayoyi da ba amsa ba suna amma malam zai amsa su ya muna kawai kuma ya ce zai amsa su a ah, wasu ba'adin kamar gida ko makamata insha Allah masu wuta ba a cikin kama ah, ma'ajikin bai ba insha Allah za su samu za a ka jefa tambayoyi kuma banda wannan dama mun sani akwai wasu zarusa da bana kan magana da sha kuma dama ne za mu iya shigar da waɗannan tambayoyin za a biya amma dai za a amsa su duka bijinin layi daga nan zuwa da awa kuma za a rafa su insha Allah Allah ya karɓi wa ita da lafiya subhanakallahumma bihamdik ashhadu da la ilaha illa anta astaghfiruka